jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc majalisar dokokin china ta kada kuri'ar da ya bai wa shugaba shi jinping damar zarcewa karo na uku a matsayin shugaban kasa muna dauke da rahoto game da yadda karancin dala amurka ke shafar harkokin kasuwanci a kenya a labanan kuma an bude wani ɗakin girki na musamman domin baiwa mata masu nakasa damar yin aiki da kuma ba da abinci kyauta ga iyalai mabukata. majalisar dokokin china ta kada kuri'ar da ya baiwa shugaba shi jinping damar zarcewa karo na uku a matsayin shugaban kasa mambobi kusan dubu uku na jam'iyyar su ta npc ne suka zaɓi mr shi babu kuma wani ɗan takarar da ya kalubalance shi sabon zababben shugaban kasar ya kuma yi jawabi a gaban 'yan majalisar dokoki inda alkawarin yin biyayya ga tsarin mulkin jama'ar china to za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. 'yan kasuwa a kenya na nuna damuwa game da karuwar karancin dala amurka da ake fuskanta a lamarin da ke shafar harkokin kasuwanci sannan wanda akwai yiwuwar zai haddasa tashin farashin kaya a yanzu bankunan kasuwanci a kenya na takaita yawan dalar da suke baiwa kwastomominsu ga sani ma'azu da fassarar rahoton wakilin bbc ferdinand omondi daga birnin nairobi Eastleigh kenan mafificen cibiyar kasuwanci a birnin nairobi dubannan 'yan sari da masu sayan daidai ke zuwa kasuwar kullum bisa kwaɗayin samun mafi rangwamen farashi kan ko ina a birnin Muna sayar da waɗannan kaya a kuɗin shillings na Kenya, kuma yawanci muna sayo su ne daga Turkiya da Dubai da Indiya da kuma China. Muna buƙatar canza shillings zuwa dala kafin mu sayo kayan. Farashin dala ya tashi sosai fiye da yadda muka sara a jiya ko kuma yadda muka saro kaya a ƙasar waje a baya-bayan nan. Sai dai a yanzu akwai wata babbar damuwar da take da rashin darajar kuɗin na shillings, wato sayan dala a Kenya ya zama wani abu mai matuƙar wahala. lamarin da ke barazana ga hada-hadar kasuwanci. Karancin na kuma nufin kamfanonin sarrafa kaya na cikin gida na wahalar samun isassun dalolin gudanar da ayyukansu, abin da ka iya barazana ga wadatuwar kayan masarufi da kuma tashin farashin kayayyaki. Misali idan kana buƙatar eh, dala miliyan ɗaya a yau, sai ka je wajen bankinka, sai sa'a su baka dala dubu goma ko ashirin. Dole mu yi tanadi da wuri matuƙa kafin samun adadin dalar da muke buƙata. Hakan na maƙale mana kuɗin jarin da muke juyawa, wani abin da ke janyo samun ƙaruwar farashin kayayyaki da muke sarrafawa. A ƙarshe kuma wahalar akan masu sayan kaya take ƙarewa. Ana fuskantar ƙarancin dala a duniya. sakamakon matakin malin Amurka na ƙara kuɗin ruwan rancen kudade domin daƙile hauhawar farashi a ƙasar. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa matakin ya sanya masu hada-hadar kudade mayar da kasuwancinsu Amurka domin rubanya riba. A shekarar da ta gabata an samu ƙarancin dala a ƙasashen Ghana da Pakistan da Sri Lanka kuma hakan ya haifar da nakasan tattalin arziki a kasashen matsalar ta kenya ta kuma dagulewa sakamakon gibin kayan da take sayowa a ƙetare ya wuce abin da take fitarwa hakan kuma na nufin ana fitar da wannan dala fiye da yadda ake shigo da ita abin da ya haifar da karancin dala da cakuɗewar lamura A jiya Alhamis farashin shilin a kan dala a hukumance da babban bankin kasar ya fitar ya kama 126 sai dai farashin ya karu zuwa 128 a yau. Gwamnatin Kenya ta sanar da cewa babban kayan masarufin da take samun kuɗin shiga daga shi wato ganyen shayi ya gaza samarwa ƙasar isassun dala da ake bukata. A yau 'yan kasuwanmu da ke fitar da ganyen shayi sun gaza kai shayi zuwa Masar saboda kasar ba ta biyan su kuma ba wai don ba sa son biya ba ne illa kawai ba su da dalar da za su biya su. Ina magana ne fa a kan ƙasashe irin su Masar da Pakistan. Tuni matsalolin karuwar farashin kayayyaki suka sarƙaɓe ƙasar ta Kenya. Karancin dalar dai wani babban ƙalubale ne ga ƙasar, inda a yanzu gwamnati ke gargaɗin 'yan ƙasar da su ɗaura ɗamara domin fuskantar tarin ƙalubalen da ka iya zuwa nan gaba. To madalla yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. 'Yan sanda a Najeriya sun ce mayaka sun kashe akalla mutum 25 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. An kai harin ne a Dikwa garin da ke kusa da inda mayakan Boko Haram ke da karfi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin Boko Haram aka soma tun shekarar 2009 ya yi sanadiyar mutuwar dubban dubin dubatar mutane sannan miliyoyi sun rasa gidajensu. shugabannin birtaniya da faransa kuwa sun jinjina wa wani sabon kanni da aka shiga na dangantakar su a wani taron koli da aka gudanar tsakanin kasashen biyu a cikin shekara biyar a sanar da cewa birtaniya za ta kara yawan kudaden da take biyan faransa domin ta dakatar da 'yanci rani daga tsallaka teku a cikin kananan jiragen ruwa zuwa cikin birtaniyar sannan za ta ba da kuɗin gina wata cibiyar tsare mutane da ke kokarin ketare tekun wata kotu a malaysia kuwa ta tumi tsohon firaministan kasar muhyiddin yasin da laifin amfani da ofishinsa ta hanyar da bata dace ba da kuma halatta kudin haram a baya dai mista muhyiddin ya ce zarge-zargen na da nasaba da siyasa an dai ba da bilinsa amma an umarce shi da mika fasfo ɗinsa hukumar yaƙi da rashawa ta kasar ta yi zargin cewa mista muhyiddin ya karbi cin hanci na fiye da dala miliyan hamsin. to har yanzu mata da dama a duniya na fuskantar wariya wurin neman aiki sannan matan da suke da wata nakasa kuma sun fi fuskantar matsaloli wurin aikin da za su yi a labanan an buɗe wani ɗakin girki na musamman da nufin baiwa mata masu laruran nakasa ayyukan yi da kuma taimakawa iyalai mabukata da sadakar abinci ga bilkisu baban gida da fasar rahoton karin tobi ما إلا إلا لو أنا عيونك غرامي داخلك صدق كلامي قلبي وروحي معك wannan ɗakin girki ne da babu kamar sa access kitchen shiri ne da ke tallafa mata 60 masu nakasa suna shirya abinci a kulle yomin ga iyalai mabukata waɗannan matan na fuskantar nunin wariya biyu saboda jinsinsu da kuma nakasarsu yanayin siyasa da matukar wuya su samu aiki a lebanon kan fuskanci walhalu da yawa misali bayan kammala karatuna na jami'a na kasa samun aiki. Hakan kuma ya yi tasiri a kaina, amma yin aiki a nan ya bani damar ci gaba da rayuwata da kin bayar da kai, don baiwa kaina ƙwarin gwiwa kuma wannan ya kara bani karfi fiye da a baya da kuma izani in ci gaba don kar in gaza wannan shine aikin farko da hanan ta samu tun bayan da ta ji rauni a kafarta a fashewar tashar jiragen ruwa a beirut a shekarar 2020 tun daga lokacin an yi mata tiyata hudu Shirin Access Kitchen ya kasance wata dama ce mai muhimmanci, musamman bayan fashewar. Na kasance cikin zakuwa kafin bullar wannan shiri. Ya taimaka ga karfafa yanayin rayuwata da kuma taimaka min na sake yadda da kaina. Har ila yau yana da kyau a samar da wani shiri da aka keɓe don mata kawai, musamman a cikin al'ummarmu, inda har yanzu mata ke fuskantar wariya, balima ma masu naƙasa. Wannan shiri ya ba mata masu naƙasa damar yin aiki tare da samun 'yancin kai da kuma na samun kuɗi. Eh, Wannan shiri bai wuce shekara guda ba, kuma ya dogara ne ka cokan a kan tallafi daga masu ba da agaji na duniya. Amma dai burin shi ne a baiwa waɗannan matan ƙarin 'yancin kai da kuma taimaka musu su ƙara shiga cikin al'umma. Makasudin shirin shine haɗa mata masu nakasa a ƙasar ta Lebanon kan matakan zamantakewa da tattalin arziki mu horar da su yadda ake kula sannan muka fara aiki akan wani tsarin kasuwanci da yadda za mu iya zama masu iya yi wa kanmu amfani ba tare da tallafin kuɗi ko agaji ba. Ya kamata ya kasance cewa bai kamata na kasa ta zama shinge ga cimma burin kai a kowace al'umma ba. Sannan kuma ya kamata mata da maza su samu dama iri ɗaya. to amma a nan labanan har yanzu ba haka lamarin yake ba mutane na nuna mini cewa ina da rauni ba mataimaki amma ban yi ƙasa a gwiwa ba a maimakon haka na ci gaba ina so in isar da sako ga kowace mace ki kasance mai karfi ki kuma dogara da kanki kawai babu wanda zai iya baki karfin da kike bukata sai ke karshen shirin kenan ibrahim mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london